masu saurare assalamu alaikum da fata mun same ku cikin koshin lafiya shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc akan mitoci 25 31 da kuma 41 ana kuma iya kama ma a birnin yame na jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. can kuma sai na kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za iya jin mutane ta gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Bahari Auna. A duk ranar Talata, shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. A yau ɗaya ga watan Maris na shekarar 2022, za mu magana ne akan alaƙar siyasar matasa da kuma lamarin garkuwa da mutane da ke kamari. sa'a muna tafa da ƙarin bayani. Wakilin sashen Hausa ya gayyato mana masu ruwa da tsaki zauren tattaunawar mu inda suka duba ko akwai alaƙa tsakanin rashin aikin yi, siyasa da kuma matasa dangane da al'amuran garkuwa da mutane. Sannan za mu leƙa filin kwalamar mu sai ku kasance don jin duk waɗannan a cikin shirin yau da gobe. To masu sauraro za mu fara da leƙawa jihar Kaduna inda wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikara ya samu tattaunawa da bakon da zai gabatar mana da kansa. sunana sagir baba nationalist kuma ni ne shugaban kungiyar Teen Credit Forum a turance ma'ana kungiyar saisaita tunanin matasa na Najeriya. Ana magana saisaita tunanin matasa kuma gashi wasu na ta alakanta halin da matasa suke ciki a ƙasar nan da yake jefa su cikin hali irin na ta'addanci ko kuma sata mutane kidnapping da shauransu an ce duk kusan matasa ne. Wasu na alakanta abin da siyasa. Me kuke kallo kudu kuke so a saisaita tunanin matasa? Akwai ah, factors ko mu ce abubuwa da dama da suke kawo waɗannan abubuwan da suke faruwa a rayuwar matasan najeriya wanda ana alakanta shi da yawa ana alakanta shi da jahilci ana alakanta shi da talauci ana alakanta shi da rashin tarbiyya da abubuwa makamantansu uh, alakan shi da siyasa ya haɗu kamar irin yadda ake amfani da matasa wurin kafa gwamnati ko su makamantan wannan amma da zaran an kafa gwamnati ba a ba su kulawan da ya dace ma'ana an basu makamai da shauran abubuwa na si eh, political tagri ma'ana bangan siyasa da wasu abubuwa makamantan wannan amma idan an kafa gwamnatin ba a duba menene makoman da za a samar a rayuwansu. a ɓarayin yawa ana maganan al'umma sun yawa amma al'umman matasan najeriya ai ba mu kai china yawa ba mu kai india yawa ba ya aka yi suke iya sarrafa yawansu suke amfani da shi wurin bunƙasa ƙasansu ta hanyar faɗaɗa harkokin noma a kimiyya da fasaha da shauran abubuwa makamantan wannan domin inganta rayuwar matasan da suke tasowa domin ci gaban ƙasansu. Idan an yi magana kamar fannin ilimi, ilimi da ake magana haƙƙin wane ne, haƙƙi ne na shugabanni su ba waɗannan matasa ilimi da iyaye, matsayinsu na makaranta na farko, waɗanda suka haifi yara nauyinsu ne su ba su ilimin boko da na addini a kuma a su sanar da su ilimin da zai zama na za su iya dogaro da kansu da abubuwa makamantan gwamnati wajibinta ne ta mai da rayuwar ya zama na mai sauki ga iyaye ta yadda za su iya fara kula da waɗannan nauyi kafin yara su bunƙasa har su kai gejin da gwamnati za ta iya tallafa musu shin ana rike waɗannan nauye-nauyen kaga ba a yin waɗannan bai kamata a ɗora nauyin ga matasa yawa da idan an magana kan maganan rashin ayyukan yi shi ma yana da nashi ɓarayin domin bature yana cewa gurbin da ya zama na aka ce zuciyar da ba ta da abin da ya ta shagaltu da shi to ai wannan tana zama kaman wuri ne masana'anta ne na shedan ma'ana yadda zai zama suna samar da matsaloli daban-daban domin suna da bukatunsu wanda ba dole ne iyayensu ko gwamnati iya dauke musu ba amma ka yi magana da ilimin nan da ake cewa a kore jahilcin matasa da kuma magana samar da ayyukan yi ana magana duka dai gwamnati ce kuma gwamnati nan 'yan siyasa ne waɗanda suka tsaya takara wasu na ganin ba su son su samo wa wasu matasan ayyuka ko su samu musu ilimi saboda in siyasa ta zagayo ba su samu matasan da su yi musu banga ba. to ai abin da suka kasa gane ai bangan daman ma ba ci gaba ne mai take samarwa koma ba ne ya kamata ya zama na ce kamar musulmai da kristan bahaushe gwari da bayarbe da inyamur ko ma wane ne yadda najeriya ƙasarsa ne abin da duk ba za ka sa ɗan ka yi ba bai kamata ka sa ɗan wani ba abin da ba ka san ya samu kanin ka bai kamata ka yadda ya samu kanin wani ba wannan duka abu ne wanda kullum muke jan hankalin shugabanni a kai akan rayuwar matasa sannan muke jan hankalin matasa su gane akasarin waɗanda suke amfani da su wurin bangan siyasa ko suke ɗaukan su a matsayin yaran su na siyasa su waɗannan matasan suke ɗaukan su a matsayin iyayen gida na siyasa karnuka a gidajen waɗannan mutanen sun fi su kima da daraja da wasu abubuwa makamantan wannan tun da mutumin da ba zai yi tunanin ka samu ci gaba a rayuwarka ba zai yi tunanin ka samu ilimi ba ka samu aikin yi ka samu ɗaukaka zai iya sa ka gurɓataccen abin da ba zai iya sa ɗansa ba shin wannan masoyi ne lokaci ya yi da ya kamata su daina dana amfani da ɓangaranci ko addini ko bambancin eh, jam'iyyun siyasa wurin raba kawunansu da yawa waɗanda suke raba kawunansu da sunan kiristanci ko musulunci ko bahaushe ko inyamuri ko bayarbe ko wani yare makamancin wannan ko shiya na arewa ko kudanci suna yi ne domin biyan bukatun kansu ko muradun kansu kamata yi su farka kuna ji a jikinku a matsayin ku na kuke kokarin a saisaita tunanin matasa cewa da za a samun musu da ilimi kuma a samun musu da ayyukan yi waɗanda ilimin su bai kai ila a ɗauke su aiki na gwamnati ba za a daina irin wannan barna ta kidnapping ko satar mutane da ake cewa musamman ganin cewa an sha kama mutane sai a ga dukkan matasa ne da suke wani harka ba za mu ce za a bari gaba ɗaya ba amma zai rage saboda duk duniya ba ka iya hana kowa laifi duk da yawan da muke da shi da irin karfin tattalin arzikin kasan da muke da shi da yawan matasa da muke da shi wanda shi kanshi arziki ne mai zaman kansa domin muna da waɗanda za su yi consuming duk abin da za a sana'anta ko a ɗabbaka a ƙasa amma akwai masu ganin cewa su kansu matasan ba sa taimakon kansu domin ko da baka da sana'a ko ilimi ka iya nemo wa kanka sana'a ba ka jira gwamnati kun shiga wannan harka gashi nan sai a yi ta kama su ana wulakanta mun yarda da wannan amma ka sani shugabanci kamar gidanka ne iyaye su ne makaranta na farko da suke iya koyar da 'ya'ya ina ne suke so su koma a makomansu na rayuwa haka na a matakin ƙasa shugabanni su ne makarantar farko ga 'yan ƙasa na wurin ba da misali ka kalli irin shugabannin da ake da su yanzu duba irin ɗabi'unsu duba irin yadda shugaba guda ɗaya wani idan ya samu dama na mulki zai ɗaya da kuɗin da miliyoyin mutane za su iya rayuwa ya kai ƙasan da shi kansa idan ya mutu 'ya'yansa ba su iya amfana da dukiyar nama wannan ɗabi'a ne na ɗan adam kaga ko dabba mai hankali ya san dabba ma ba za ta yi wannan abun ba to sai gashi kana ganin yan adam suna nan kama akwai wani babban masani wani jawabansa da ya yi wanda kullum ina ba da misali da wannan ya ce a afirka ne kawai kasashen baƙaƙen fata a professor wale kake ne ya ce a afirka ne kasashen fata za ka ga akasari waɗanda ya zama na sun ɗebe tattalin arzikin ƙasa sun ɗebe dukiyan baitulmalan al'umma sun zo suna ƙara har haɗa kawunansu domin su ci gaba da ɗebe wannan dukiyar na al'umman ƙasa kuma ka ga matasan da su ne ake ɗebe gobensu ake zuwa ake zuba a wasu wurare sai ka ga su ne suke murna da dunkulewan waɗannan waɗanda suke ɗebe dukiyansu ga za su dunkule a ƙarƙashin jam'iyyu da shauran abubuwa makamantan wannan kuma za ka ga su wane ne sojojin bakansu su wane ne yan jagaliyan siyasa su wane ne yan bangan siyasa su wane ne masu yi musu yekuwa su ce sai wane sai wane ko sai ka yi so kaza za ka ga matasa ne amma menene ake yi domin gina goben waɗannan matasan ko da domin a saka musu da biyayyen da suka yi da irin gudunmuwan da talaka ka bar kuka kuri'ar ka yancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka kasuwa saye ake da sayarwa amma a yanzu kuwa sun mayar da mugawa Jama'a kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Har ila yau Isa bai yi nisa ba. Za mu koma zauren namu domin jin tattaunawarsa da mai fashin baki wanda shi ma zai gabatar mana da kansa. kamar kowane lokaci masu sauraro tukuna za su ji cikakken gabatarwa na suna da matsayi. To suna na honorable barista Ibrahim Bello Rigacigun tsohon dan majalisar wakilin tarayya wanda wakilci maza ba gabi a majalisar juyi na bakwai a lauya mai zaman kanshi halin yanzu barista kai lauya ne kuma dan siyasa tun da ka je majalisa ana jingina irin halin da matasan najeriya suka shiga musamman ma dai na shiga harkar ta'addanci ko kidnapping ah, da sauran irin waɗannan abubuwan da kuma maganar siyasa akan ce 'yan siyasa ku in kun zo kun yi amfani da su ba kuma a kula su bayan an gama menene gaskiyar abin To, um, 'yan siyasa sun kashi kashi-kashi ne. To, amma uh, abin da ke faru a halin yanzu dole ne amfani da wannan damar wurin faɗakar da gaskiya kuma ainihin wayar ma da matasa kai sannan kuma ainihin jawo hankalin 'yan siyasa masu irin wani ɗabi'a. wannan tambaya da kai ya yi daidai da irin abin da ke faru a halin yanzu da dama mu 'yan siyasa akwai wanda babu shakka za a amfani da yaran mutane wurin ba su maye cin mutunci masu mutunci fasa wato akwatin zaɓe a wancan lokaci da abubuwa da dama wanda kuma da zaran an yi nasara to babu shaka sai a waye gari wa'annan yan matasan nan kullum su sune a gate gate din siyasa yana yana yana jefa musu abin da ya ga dama kuma ba zai taimake su ba ba wani taimaka masa kan abin da su dogara da kansu so da haka wannan frustration wato irin wannan ɗabi'a da ake sa ainihin irin wa'annan matasa dama ana ba su maye sai sa sai su gane to ga wani suka taimake su sun samu wani dama an yadda su to kullum suna cikin mayan nan sai su koma su fada cin kungiyan wasu abubuwa wanda muka samu kama halin yanzu wannan abin da ka faɗi haka yake kuma duk ɗan siyasa mai jin abin da nake faɗi nasa haka yake to amma kuma um, amma a tunani na a halin yanzu bisa ga binciken da muke yi um, kan magi ya fara wayewa tunda matasan nan sun yi ɗaya sun yi biyu sun uku sun ga wasu abokan wasu sun haukace wasu ma sun mutu wasu shiga cikin yan gungun gungun wasu aka telefona suna kurkuku ya sa wasu sun ɗan rage abin ba kamar da ake da ba wannan shine gaskiyar magana yanzu kuna ganin kamar an fara samun sauyi an fara samun sauyi kaɗan to amma dama abu yana faruwa an buga gangan siyasa tunda an fara buga ta yanzu to wanda ba su hauka can namu ba ko wanda basu mutu nan ba fa wanda basu bi ainihin kungiyar masu mummuna aika riba tun da yan siyasa sun disappointed din su ba to ba shiga saka sun fara bullowa yanzu kuma wasu yan siyasan ba za su yi hakuri ba za su kara jawo su kuma yaran ba su da yanda za su yi dole su biyo wa'annan mugayen yan siyasan da su ne ainihin yan sandan su su ne ainihin jagoran su su ne na kira foot soldiers nasu wanda kuma kullu yomin ba za ka taba gani sun taimaka masa sun zama mutanen kirki ba a sai da kullu a ba su mai su a ce zai su aika aika akwai na kan maganar siyasa akwai masu fargabar cewa kamar su matasan ba su da yadda za siyasi ne amma su 'yan siyasan kuma suna ganin in ba suna da irin wa'annan ba ba su iya fita ba ta yaya za a yi kokarin ganin an raba su matasa da irin wa'annan 'yan siyasa na farko duk wani matashi ba ma wani ba su shawara ba su lura su ga cewa duk wani honorable ne ko ma wani ne shi za ga cewa wa'annan yaran da ya kamata a taimake su a tallafa musu ba a tallafa musu ba sai ga cewa ba shi wannan dan siyasan ba zai dauko dan abokin shi ko dan shi ko sulukin shi ko dan makwacin shi ko kuma nashi ya ce ku je ku aika nan ba ko ku je ku sha kwaya kwaya ko ku sha ganye ko wasu abuwa da kuɗin da zai bayar da wannan nashi na jikin shi ba so da ka yanzu su wa'annan matasan gane cewa kullu yau in za a ba su kuɗin shaye-shayen nan ko wanda za su aikata wannan laifin nan babu dan honorable babu kawo honorable babu surikin honorable sai dai ainihin su zo na gari banza an rena su to daka irin wannan jawabin da muke yi muna siyasa kuma muna ganin abin da ke faruwa idan yanzu kunne ya ji jiki tsira su kansu wannan matasan da suna jin rediyo suna jin abin da ake faɗa kuma sun ga abin da aka yi siyasan jiya da shekaran jiya gobe ma tunda kullum tsufa ake yi in ba su bari ba haka za su haukace kuma shi wani yan siyasa su a cikin katanga da iya kondishin makaranta mai kyau asibiti mai kyau sannan sai su daga yan jigaliya hannu abin da ke faruwa kenan yanzu so amma duka ya kamata ah, mu 'yan siyasa a ji tsoron Allah ya kamata abin da kama dan wani za a yi maɗanka kuma ba wanda aka mashi alƙawarin zai tsufa ko zai mutu ya bar in sha Allah Allahu alam to haka duk irin wannan abun ya addabi mu ya bata mana siyasa mu in ana yi a wasu kudancin Najeriya wannan bai mu a arewacin Najeriya da muke da matsala kan magana tsoro yanzu to wayannan matasa fa saboda frustration saboda suna cikin gararan ba da tagumi da rudu shi sa suke suke bi in siyasa ba da ba da san kansu ba akwai masu ganin cewa waɗannan matasa da ake yawan kamawa a ce waɗannan 'yan bindiga hai a ga matasa sun sace wa ne an kama su a ga matasa wannan abun yana nasaba da irin rashin ko ilimi ko kuma halin ko in kula da gwamnati ke nuna musu menene kuke kallo tunda kai lauya ne kuma kayi majalisa kaga irin abubuwan da ke faruwa na farko ba ni ba magana ma ilimi bane akwai abin da restiveness wato vulnerable wato wato zona gari banza wanda wa'annan duk wanda ake kama suke laifin nan za ka ga babu mahaukaci a cikinsu babu yan bisa wato rolo a cikinsu sun sa abin da suke yi amma bature shi ne ma ya ce an idle mind is a devil workshop duk wanda ke koman lafiyanka koman hankalinka in za ka zo na zugum to babu shakka shedan zaka buga maka ganga wanda gangan zai buga maka zaka yarda wanda zai saka a cikin halaka so daga duk yanda ake cikin yanzu tunda gwamnatin local government da gwamnatin state government da federal government kun tsara miki Najeriya sashi na goma sha hudu baka na uku shi ka magana security and welfare welfare din shine kyautata ma yan Najeriya ta asibiti ne ilimi ne kyautatawa ne samun ma mutane ake diya faru a wani karkashin ne so daga gwamnati ke da iko su tabbatar cewa wa'annan matasa kasa zama mana fitina fiye da amurka gani yanzu gobe da magana samun aikin yi mara Allah gwamnati ɗari bakwai da saba'in da hudu ne ya kamar gwamnati ne aikin su ne hakkin su ne kundin tsarin mulki na ce su za su nemo mafita in da abin da za su yi a tabbatar cewa an rage dare lambar matasa an ba su abin ya shi zai sa mu samu suki bisa ga irin abin da ke faruwa a hali yanzu ana ganin matasan da suka riga suka shiga daji wajen yin wannan ta'addanci ko kuma waɗanda ke garin amma suke harkar daba a lokacin siyasa ba karamar sana'a ce ta iya rike su ba kana ganin in an fito da wani tsari akwai yadda za a yi na daji su fito ko masu daba su daina wani da gaske duk ɗan Najeriya ko tunkiya ne ka je kasuwan Talata tana da chairman ɗinta tana da kansulanta so da tun da mana lokacin ɗari biyu da saba'in da hudu ne inda aka ba da umarni daga can ainihin gwamnati cewa lallai ne a bi kowane ƙaramin hukuma a rage zoni gabari banza wanda suka ɗan diploma digiri as engaging ɗinsu suna ɗan samun albashi dubu go ina dajin mu za su fito ainihin dajin suna faɗin cewa ba su da aikin yi ne sun rasa yadda za su yi ne ga lafiya ga ƙuriciya amma babu abin yi kayan da suke ɗan kiwon su an sace an sasa cikin wani hali ka goma su tare ma da abin zai faru irin wannan mutane suke dajin su ba su iya kashe su ba tunda su ba su damu ba kashe cewa suke ba su damu a kashe su ba so da haka mu muna son su yan najeriya ne su dole gwamnati ɗauki matakin za su dawo cin gari a kwaɗe ta musu zo cin gari su zama mutane yan najeriya na kwarai shine a samu musu abun yi abun yin nan babu wani business man ko ɗan kasuwa da aka ce gaji ka abun yi gwamnati ike da hakkin samo ma yan najeriya abun yi haka wani tsarin mulkin najeriya tana da. a ƙarshe wani sako za ka aiki wa su matasan da masu 'yan siyasan ta yadda za a samu a samu sabuwar najeriya a hannun matasa shine kowane ya fara tunanin jiya shi kan je tunanin cewa gobe kuma ba gobe na allah ne ba wanda sa abin zai biyo baya da in kai abu mai kyau zaka gani kuma duk ɗan siyasan da ke dama ɗabi'ansa ne ko ɗabi'ansa ne ana ɓata 'ya'yan mutane ana sa 'ya'yan mutane a maye a sata a banga a jagaliyanci su suna ɓoye nasu to suna gan cewa su dan yaran su samu makaranta mai kyau aiki mai kyau su ɓoye musu kuɗi don gobe su hau wa'annan to ba su zauna lafiya ba kowa ga abin da ke faruwa yanzu nan gaba kaɗan in an gama fitina a cikin daji cikin gari za yi to da haka dole ne yanzu gwamnati ne su tsaya tsayin daga a ci gaba da addu'a sannan kuma a yi abin da ya dace me ya dace shi ne a tabbatar cewa babu wuri kai hau mutanen daji yan Najeriya ne su shigo cikin Najeriya a kirkiro abubuwan za a kuɗe musu yadda makamai su zo a yan tatsa ba su aikin yi duk mai samun albashi ko nawa ne babu shi ya fanda bai samun albashi su kuma matasa to in kuna yar jiki ya tsira saboda mene matashi shekaran da jiya suna nan za su gama wahalan banza sannan kuma a kafa gwamnati ba za a taimake su ba so sun to kuma na faɗi da zo ai ba suna komawa matasa bane suna tsufa ne da ka suna ji suna gani aure ba za a ba ba wani dan jigaliya da zai nemi aure a bashi babu wani mai shan kwaya mai yawo da wukake da wasu abubuwa bai nemi aure a bashi so da ya zama zai zo zo mu kasuwa kenan da dole ne su ma matasa in sun ji wani babban mutum wani dan siyasa tun da an kujen siyasa na yanzu cewa ku je ku ta'addanci ko ku je ku buge wani ko ku je ku abu kaza sai da Allah honorable ka bani wannan kan nan ya zo yi mana shaida mai gaɗin abin zamu aikata wa'annan matasa za ku ga cewa wannan honorable sai ma ya sa amare ka muna godiya You called. kare shirin namu bari mu leƙa filin mu inda wakiliyar sashen hausa binta ibrahim ta gayyato mana bakwar da za ta yi mana bayani akan wani girki na 'yar zuru. sauraro barka mu da sake sada da ku a cikin zauren na yau da gobe bangaren girke-girke a yau muna tare ne da malama ummu kusum muhammad wacce za ta gabatar mana da wani farfesu wai mai daddawa to me sauraro kowa dai yana jin ana cewa farfesu mai daddawa wanda iyaye da kakanni suka yi amma matan yanzu da wuya ki ji an yi amfani da daddawa akan abubuwa da yawa na girki dan yanzu ko miyan kuka fara kubewa wata sai ta ce miki ita ba za ta sa daddawa ba <laughs> to bari mu ji sirrin daddawan kuma da mi farfesu mai malama umu za ta zo mana da shi a wannan zaure na malama barka da zuwa barka mu da hajiya binta malama umu kin ce farfesu zamu yi mm. kuma na daddawa kuma mai daddawa daddawan mata ba batso da an fi ce mata haka eh wannan media da tafi warin ma nan. bakan nan wannan bakan zaki ganta kamar tsaki tsaki haka to da ita za mu yi amfani yau insha Allah so malama Umar shigo mana cikin kicin to Assalamu alaikum masu sauraron mu da farko dai za mu yi wannan farfesu shi bai da zaɓi a ce ko nama ko kifi duk wanda Allah ya wore maka kuma naman ma kowanne iri ko na rago ko sa ko kai ko ma na maciji ka samu za ka yi farfesun ka ko mm, kifi musamman ko zuru yawwa musamman mu zuru kin ga aka yi wannan farfesu na maciji ai ba karamin daɗi yake yi ba kai ka tsinawa mun ku a baya fa ai wannan ina ganin kila saboda suna tsoron shi ne ko to kila mm, suna tsoron shi ba sa iya amfani da shi mm. to da farko ki samu ko naman ki ko kifin ki sai ki samu kayan miyan ki bayan kayan miya za ki samu sinadarin ɗanɗano bayan sinadarin ɗanɗano gishiri sai kayan ƙanshi duk wanda ke da bukata citta kanumfari tafarnuwa duk wanda ke da bukata a kayan ƙanshi wanda kike ci za ki tanaje shi sai kuma ki tanaji man kaɗan ki to in baki da man kaɗan ke samun man gyaɗa ki amfani da shi da farko za mu bari mu fara sarrafa daddawan mm-hmm. daddawan batsin ki bayan da ake amfani da daddawa ake amfani da ita ba a ki daddawan batsen a cikin turmi da citta sai ki dake su su liƙui su yi gari sai ki koma sai ki kwashe in kika kwashe sai ki zuba shi a cikin roba haka in kika zuba shi a cikin roba ki zuba mishi ruwa kamar da yake dama gyaɗa in zaki yi kunun gyaɗa hmm. to haka shi ma zaki yi. wato sai an narkar da shi yauwa sai an narkar da hmm. shi kaya ya zama kaman kullu ya zama kaman kullu to sai ki koma inda suke tace gyaɗa still ki sake dinka tace shi wato ki samu rariya kike na sai ki tace shi kuma baki samu rariya ba idan ka zuba mishi ruwa ka dame shi din nan ko zaki ga ruwan ya canza kala to zai canza kala zai koma kamar ruwan madara haka mm-hmm. kamar irin kin dama kamar madaran ruwa haka mm. haka zaki ga ruwan ya koma to sai ki tace shi ma'ana idan har ba kama da rariya yawwa sai kai a hankali kawar ya dan kwanta kasa yawwa sai ki tsiyaye wannan ruwa mm. idan ki tsiyaye wannan ruwa shi shi asalin tsakin zaki gan shi baki yana can kasa yana can kasa zaki gan shi baki to idan ma madaran da bai gama fita ba zaki kara mishi ruwa in ki kara mishi ruwa ki gauraya ki gauraya ki gauraya ki bar shi dan kwanta sai ki tace za ki ga asalin tsakin ya koma baki mhm. to sai ki zubar da wannan tsaki ba ma bukatan shi shi wannan ruwan madarar na daddawan batso shi zaki zuba a tukunya in ta zuba shi a tukunya idan ruwan farin girkin farin girkin kenan shi za ta zuba a tukunya in ta zuba shi a tukunya sai ta dora shi dan ta farfasa ni dan tafarfasa sai ta zo ta zuba kayan miya kayan miyan shi ba ba soyawa za a yi ba za a zuba shi haka akan wannan ruwan to me da menene a cikin kayan miya kayan miya mun ce tattasai albasa ta bugu mama bukatan tumatir za mu zuba shi a cikin wannan ruwan da don batsa da ya tafarfasu za ki ji ma yana ganshi saboda kin sa mishi citta to kuma a cikin jirgin ake sa tafarnuwa sai ki zuba shi kika zuba shi sai ki ɗauko ruwa sai ki zuba ruwa kai ki cika ruwa in kuma kina so da romo sosai kin san da yake daidai bukatar da ruwan farfesunki ki mm. to bayan ya tafarfasa saka ɗauko dauko abin da kake da bukata nama ne in kifi ne in ma naman macijin ka samu sai ka zuba to kin ga shi naman maciji da kifi ba su da karfi eh, ba su da karfi naman maciji da kifi ba su da karfi to kin ga ba ki sa ruwa mai yawa ba kenan mm. in kuma nama ne kin ga musamman a ce ko naman sa haka shi yana da karfi ba ki zuba ruwa ka daidaita ka sai ki zuba wannan naman naki a ciki wanda kika samu sai ki zuba shi a ciki dama kin sa sinadarin ɗanɗanonki kin sa gishirin ki. kin saka duk wani spices da kike da bukatar kayan kanshi a ciki sai ki maida sai ki rufe shi in kika rufe shi in ya nuna za ki sauke abinki to kin ga ina maciji ne ba sai kin yi amfani da mai ba saboda shi yana da maiƙo to eh ba sai kin yi amfani da mai ba wato shi mai kone da shi shi mai kone da shi hmm. kin ga wasu wasu kifi ma ba a su cika samu shi mai ba an ka sami kifi mai maiko to kin ga duk ba sai ka san in kana da bukatan man naman ka ba mai maiko bane sai ka so dama ka soya wannan man kaɗi sai ka tsiyaye man kaɗan ka a ciki wannan shine farfesu mai daddawan batsu sannan hajiya binta wannan farfesu mai daddawan batsu ko ba wai daɗi kawai gare shi ba hatta ga lafiyan ya mace misali mace mai shayarwa ake ji an ce wata nonanta ya tsinki ba kauri ba maiko to wannan farfesun shi ake yi ma wa duk wata mai wannan lalura mu je a can kuma cikin ikon Allah yake da ta fara sha yau gobe jibi ta ci naman ta sha roman ake ga ruwan nono ya gyaru to da fatan sauraro zai gwada ya ga yadda ake wannan farfesu mai dadda da kuma amfanin da yake da shi to amma mana cikin wannan farfesun baka iya dan yankan ganye misali ka dan watsa a ciki ka iya sawa mm, abin da ra'ayinka yake so abin da ra'ayinka yake so amma in dai ka yi na wannan na ya kawo maka ko ya gyara maka ruwan nono ne eh. a to ba za ka sa wannan ganye ba na manta ban gaya wa masu sauraro ba in za ka yi na wannan ya kawo maka ruwan nono za ka sa mishi albasa sosai ka mm-hmm. jijjiga mishi albasa ka siba mishi sosai albasa ta ji sosai a ciki Masu saurare baki daya a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Zahar Aminu Fage da sauran abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Sai kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. ni ce Amina Buhari auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya. bincike ta ba a yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare.